فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون sai annabi Yaƙub ya ba su shi suka tafi da shi da suka yi nisa da shi suka haɗu a kansu jefa shi cikin rijiya sai muka yi wahayi zuwa ga Yusuf a wannan yanayi cewa lalle za ka ba su labarin wannan aika-aikar tasu a lokacin da ba za su gane ka ba a yayin da za ka ba su labarin.